Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna da wata ƙasa kashi na goma na marubuciya Rahma Kabir wanda ni mama ne ke karanto muku. Bangaren Umma kuwa ta koma ta zauna ta cigaba gaba da cin abincinta kamar ba ita ce ta faɗa yanzu ba. Isra ce ta cire tagumin ta cigaba da kallon ta sai ta sauke gauran numfashi tana cewa Umma shi zan ga ranar da zaki tare mun fada haka? Na yi zaton wallahi bayan su zaki bi. Isra lamarin su ne da akwai rainin wayo a ciki. Saboda sun ga bana goya miki baya shi yasa suke wanko kafa su zo su yi mana abin da suke so. To daga yau ba zan sake ɗauka ba ina tunan duk wanda zai zo ya nemi shiga mu Rashin mutunci kowa ya iya sai dai in mutum baya so ya yi. Haka ne wallahi ki ji bawa ko an kawo kuɗi daga kamfanin su Adam. Wato burin su su dinga ganin mu a lalace muna wayewa Allah sannan muna zuwa neman taimako a gunsu imana haka suke so mu dawoma a talauci Allah ya shiga tsakaninmu da su Isra ta amsa da amin sannan ta miƙe ta wanke ta kwashe plate ɗin da suka gama cin abinci ta kai kicin ta dawo suka ci gaba da hira Hadiza tana shiga ta jiyo muryar mijinta mamman daga ɗakinta yana waya sai da ta ji gabanta ya faɗi saboda fita ta ba da izinin sa ba Kwanda da yake ta yi zaton zai dawo ba ta shiga dakin tana cika tana batsewa ko sallama babu ta same shi zauna a kujera yana rike da remote din TV yana ganin ta yace mu mata tambayar daga ina kike gidanmu wato sai da kika fita hankalin ki ya kwanta ba na ce ba za ki je ba amma kika ficewar kika bar gida kaca kaca daki yana mami da tsami babu gyara tsakar gida kin bar shi ba shara ga wanke wanke tun da safa a jikin famfo ba ai ba yanda kika shura kafa kika fita ita ma ummi ta fice na ta yawon fi sabilillahi kina kyauta mu a irin wannan mummunar tarbiyyar da kika daura ummi a kai hawa mamma ya zaka saka na gaba kana yin mu fada kamar wata yarka ai gidanmu na je ba gantalle ne ba kuma na tambaye ka ka shi yasa na tafi saboda uzuri ne ya taso mini na je shi yasa na tafi dama kuma na yi niyan kada zan fada maka ummi kuma ai na ai na ce ka nema mata shagon koyon dinki ta rika zuwa hakan zai sa ta daina wannan yawon nata Allah ya sauke wallahi ni dai ina yin da na sani da auren ki saboda gabaki ɗaya ban samu yanda nake so daga gare ki ba ai ni ce ai ni ce da dana sani banda ina hakuri da kai wallahi da tun na koma gidanmu cin yau da gobe da kyar wata rana ma ni nake ci da kai na haka wallahi baka isa ka sanya mun doka na ba tunda da kai ma ba hakina na kake sauke mun ba haka kika ce ko i eh, haka na ce saboda munafunci ka take na ka laifin ka rika faɗin na kullum cikin mita da faɗa har so kake ka kama da laifi ka rika yi min sababi to wallahi na gaji kuma fita yanzu na fara ban ga uban ya sai hana ni ba Hadiza ni ke gaya haka ko kin manta ni mijinki ne an gaya maka ɗin har wani namiji ne kai mutumin da bai iya faɗan bai iya faɗan alkhairi ba sai shari ai wallahi da ana maida ni agogo baya da na maida na sauya ka tun da haka kika ce ki je gida na sake ki kin ga yanzu kin samu damar sauya ne ba sai kin maida hannun agogo baya ba kuma ki tattara kayan ki ki bar min gidana mamman ni ka saka daga wannan maganar haba za ka yi min haka gode gode da ni na koma gida wai ka sake ni i na sake ki saki daya mai ban haushi ai na ma abin da kike jira kenan ko ki wuce ki kwashe kayan ki ki fice min daga ni sai ki koma gidan naku da kike so fiye da naki gidan Hadiza ce ta haɗe wani malolin bakin ciki ta ma kasa ce mashi komai. Ta wuce cikin daka ta zauna bakin gado jabar. Duk cikinta ya mutu ba ta yi zaton zai sake ta ba saboda sun saba yin irin haka. Ranta ne so so sosai don haka ta mike ta soma da kaya. Tana ayyana a ranta za ta tafi sai ya neme ta kuma kafin ta dawo sai ta bashi wahala tunda akwai sauran giya biyu. Nan ta gama haɗa ƙaramin akwati ta fito tana cewa zan tafi. kuma wallahi zan baka mamaki sannan tsakanina da kai duk wanda ya cuci wani Allah ya saka mishi Amin Hadiza tafi gidan inna da baba na tabbatar su ma sai kin gundure su ta ja dogon saki ta wuce ku kamar guguwa ta samu abun hawa ta wuce gida ita mi ba jimawa ta da gida ta samu baban afalo dama ya ajiye bulala kusa da shi tana shiga ɗakin ya sanya ta tsuguna ya tambaye ta inda ta je ta shiga kama kame Nan ya rufe ta da duka ya dinga zuba mata bulala tana yiwo. Sai da ya mata lilis kafin ya sata ta gyara gidan tsaf. Ya ce ta shiga ta haɗo kayanta a gana masu go. Ya ta ta ya kai ta a gidan iyayensa don can ɗin akwai tsaro saboda ƙannansa ba su da wasa. Kuma mahaifiyarsa ma haka. Dole za ta nutsu. Yana kai ta gidan ya sanarwa mahaifiyarsa abin da ya faru. Ta nuna rashin nuna rashin jin daɗin ta tana cewa ban ji daɗi ba mamman kamata ya yi ka ci gaba da hakuri da ita tunda kun riga kun girma ga yara duk sun girma ummi yanzu tsaf za a yi mata aure ta zauna ɗakin miji me yasa za ka biye mata ni dai ka je ka maido da ita ku sasanta kanku wallahi mama Hadiza ta fice min a raina kwata-kwata ba ta mutunta ni balle ta dauke ni a matsayin miji na yi iya hakurin da zai na haka ta dandana zaman gidansa tantance muhimmancin nata gidan kafin inda yiwuwar na maida ta kuma wallahi aure zan yi na sanya ta a ɗakinta inda za ta gane ba ba ta ita nake ba kai amma lamarin bai yi daɗi ba Allah ya zaba mafi alkhairi amma duk da haka ita ce uwar yaranka ko da ka ƙara aure ka dade ita ɗakinta dan Allah mama dawowar Hadiza sai in ta gyara halinta kam dan ba zan ci gaba da jure wulakancin ba ni ki ci gaba da yin addu'a dan har na fara neman auren uwa la yabba fa karami da mijinta ya rasu kai masha Allah kaga tuwo na mai na kenan ni uwar ango da amarya wallahi kuwa na ji dadin haka kaga zumuncin mu sai ya kara kulluwa da dangin babanku haka ne ma fatan mu Allah ya sanya alkhairi ta amsa shi da amin Mike waye ya ajiye mata dubu biyu na cefa ne da ya saba ta duk sati ya mata sallama yana cewa mama sanya wa ummi ido sosai don Allah Hadiza ta koya mata yawo kamar ta ci kafar kare ai kabarin da ita zan yi maganin ta a haka suka rabu ya wuce ya bar ummiya takura saboda san ba ta kauna zuwa gidan dan sa mata ido suke yi ba ta kuta ko kofar gida ji take kamar an sanya mata a keji duk ta takure wuri daya Hadiza tana isa suka ganta da kaya niki-niki suka shiga tambayar ta dalili. Cikin bacin rai ta ce mamman wai ya sake ni saboda na zo gida ɗazin. Inna da baba ne duka suka hada baki suka rafka salati. Baba ya ce ala baki nemi izinin sa ba kika zo. Hadiza ce ta basu labarin yadda suka yi na ce cikin basirin ta ce yana da niyyar sakin ki dan ban ga abin saki ba nan. Ta ya ta ya zira baki da gidan iyayenki ai wannan zalunci ne da mugunta. To zai zo ya same mu wallahi dan sai na gasa mushi magana. Mutumin banza kawai tunda kika aure shi ke cikin wala babu abin da ya tsina na miki balle kuma yayi mana. ya zaman ki ba za mu neme shi ba sai ya kawo kansa zai nuna mana za mu nuna mishi kuransa a'a ba za mu zuba ido ba ya kamata dai mu neme shi mu ji ta bakinsa mu sasanta su ta koma ta ci gaba da rikon yaranta saboda sun wuce yin haka girma ya kama su dole ne su rika hakuri da juna haba malam wallahi babu wani neman sa da zami saboda mu yewa laifi na haka dole dole shine zai kan shi in ya gabata gidan babu mai musu girki ai dole zai neme mu ai mutum ba hakuri sai baka zuciya banda kaddara auren su rabon yaya me zai hada mu da shi ai wallahi zai zo ya same mu ka rabu da shi kawai malam to shikenan Allah ya kyauta ni bari na je rumfa san ba mu hira to a da lafiya ke kuma dauki jakar ki sa a daki dadin abin gidan ubanki ne ba wanda ya sai takura ki balle yayi tunanin zaki wulakanta ai bari da shi inna zan gwada mishi ni ya ce na haifu ta wuce ɗakin na ta ajiye jakar da a ƙasan zuciyarta ba ta jin daɗin hakan tana son zaman gidanta da mijinta amma ya zama dole ta nuna mishi ko da shi ko babu shi za ta iya yin rayuwa kuma in ya gane muhimmancinta dole zai zo ya maida ta ɗakin ta ya ci gaba da lallaba ta bayan sati uku hadiza ta ci gaba da zaman gidan sun tana zuba idan kiran waya daga wajen mamman ko ya zo gida amma shiru abin bai dame ta ba sosai da yake da yake tana cikin daɗi a gidansu don kusan duk bayan kwana biyu sai sun ci kaji gaba sa yin tuwo sai dai sun yi marmari su girka kwazon sai ga shi an fara manna fasal ɗin fim ɗin su yi sura a bango da manyan cyber na kan hanya sannan an fara wasa tallan fim ɗin a gidan tv sannan ana tallan shi a youtube cikin wasu series da ake yin su a can nan da nan labari ya soma karaɗe unguwa mutane suna tebawa da kyawunta wasu kuma suna zaginta musamman waɗanda suka waye ta a haka ne amadu ganin adam ya samu labari a wajen wani abokin shi hakan ya sa ya samu kwasta ɗin ya nufo ida da ita domin ya nuna wa su inna amadu yana shiga gida ya zauna a tsakar gida kan wani babban dutse da baba ke yin alwala a kai ya shiga kwala in na kira sai dai bata amsa ba tana ban daki Hadiza ce ta fito daga daki tana musu ido alama shine ya ce ta daga bacci Amadu ya aka yi ne kake kira ina ka sai ka ce ka zo amsar bashi kallo wannan ki gani sai ki tabbatar da dalilin da yasa nake kiranta Hadiza ce ta matso ta amsa ta kafe fasta din da ido tana ganin sura da hoton ta ya fito sosai dan a cikin na dan a ciki na ta yafi girma saboda ita ce babbar jaruma sai ta shiga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga tara inna inna ki fito daga ban ɗakin nan ki zo ki ga wani labari ba arziki inna ta fito da sauri ya tana tintinti bai ta tsaya kusa da Hadiza tana cewa irin wannan kira ai sai ya jefa mutum a rami saboda firgici mai ke faruwa ne inna wace in ba su raba da take neman mu da masifa wai ki ga fim ta shiga ashe ta bada tana mika mata fasta ɗin. in na ce ta hamsa tana gani ta soma rakwa salati tana tafa hannu ta ce wannan yarinya ta zame mana musifa hawa kawai za ta ji a zage mu ta rasa abin da za ta yi sai fim gaskiya ba zai yi ba dole ne mu je mu ja mata danga saboda mutuncinmu da na yaranta wallahi ina da na sani da amincewa da auren nan da adam bai aure ta ba da haka bata faru ba amma dole ne mu taka mata birki ba za ta bata mana suna ba ya dai kamata ku yi wani abu don wallahi har abokaina sun fara ya damu ni magana shi yasa na garzayo da wuri na faɗa muku ku ɗauki mataki in banda iskanci yaushe ta gama ta gaba da za ta fara fim kamar dama tana jira ya mutu cewar Ahmadu ransa a ɓace Hadiza ce ta kada baki tana ta kawai tana neman hanyar yin karuwanci ne shi yasa ta shiga fim banda iskanci mai matan fim ɗin suke yi yara ga sa zube ba uwa ba ku ba harara duk sun gagar iyayensu wallahi inna a wannan karan sai inda karfi na kare dan ba za ta ja mana zagi ba dauko min hijabi na yanzu ba sai an jima ba mu je mu mata daga ita har uwar ta ta mu wanke su da soso da sabulu in baban ku ya dawo ya ji labari Hadiza ce ta shiga laki da sauri ta dauko hijabin inna ita kuma ta dauki mayafin ta fito suka suka fito Amadi yana biye da su a baya suka shiga gidan sisira sun samu ummati a kicin sura kuwa tana daki tana catan a wayarta sun su ce ta katse ta ta fito daidai lokacin ita ma umma ta fito daga kicin suka tsaya a cirko cirko suna kallon kallo Hadiza ce ta sullo musu fasa tana cewa Isra a kin fada harkar karuwanci daga mutuwar mijinki saboda kina jira dama ya mutu to wallahi ba zai yi ki ja mana zagi ba da a ce ban ma da zira'a da ke ba da sai mu ce Allah ya bada sa'a amma wallahi saboda sanadi ba za mu yarda ki bata mana suna ba na haka ki sake shawara dole ne ki fita daga wannan harkar da kika fara yi ban ga uban da yayi sai hana ni wallahi kuma ku fice mana da gida tun kafin ne muku wulakanci cewa yi sira cikin fushi umma ce ta tare da cewa ai da kin yi shiru da bakin ki ni kadai na aike su wallahi mamaki kuke bani saboda san ba ku da kunya amma banda haka har za ku iya zuwa gidan nan kuna faɗa mana sarranku tofin ni ce na tura ta na ce ta yi don haka kunga ga ba ita za ku yi wa magana ba ni za ku yi wa magana ni ya dace ku turtse kuma ku sani yanzu ta sa kafa ba fashi inda abin da kuka isa ku yi sai mu gani ai ko wallahi ba ku isa ba dole ne ta babbin dan ba za ta bata mana suna ba ko kuma ku ba mu yara su da hannun mu dan kar ta bata musu tarbiyya cewar inna umar ta kasance da cewa ashira bai ba ku damar ku rike yara ba har sai sun kai munzali sun dawo hannunku Na haka yara suna hannunmu, babu wanda ya sai karɓe su. In ban da rashin kunya yaran da baku san cin su ba baku san san su ba kuke maganar karwa, to wallahi kuka ce za ku ja da mu, to kotu ce za ta raba mu dan ba za mu ci gaba da zuba muku ido. Kuna zuwa kuna yi mana cin mutunci ba har cikin gida. Za mu tafi amma ki sani za mu da ɗaukar yara dan wallahi ba zai yiwu ba. ha kawai su ɗauki mugun hali inda mu je kin ji cewa Hadija sai suka yi hanyar ficewa umar je ta buɗe murya tana cewa kuma sai ku ga ikon Allah mana marasa hankali. Mutane sai fitina da neman rikici. Kullum alkhairi baya kawo ku sai tsiya. Rabu da su umu wallahi muna daidai da su zamu koya musu hankali. Cewar Isra ba su tanka musu ba suka wuce gida umar da Isra suka zauna a baranda. umar tana cewa to fa an fara sai dai mu yi hakuri fa mu toshe kunne dan wallahi na san zan sha surutu. umar babu wanda fa yake taimaka mana na haka wallahi muna da amsa da zamu ba kowa. Allah ya kyauta ya samu dace Amin Yusra ta ce sannan suka ci gaba da hirarsu sai yana da suka koma gida suka dinga mitar maganar suna zage-zage har su umma suna jiyo su haka suka yi ni suna wannan zancen da baba ya da suka sanar da shi shi ma ya bakin ciki sosai wanda ya sa shi zuwa gidan sai Yusra ya kwada sallama su umma da suka yi da sallama garba suka fito ganin baba ne sun san me ya kashi na haka suka tsaya su ji da me zai zo dan ko gaishe shi ba su yi ba saboda ganin yadda fuskarsa ta nuna cikin fada ya ce yanzu wannan yarinya kin kyauta mana kenan gaskiya ban ji daɗin wannan ba, me yasa kafin ki fara ba za ki shawara da mu wannan ai ɓacin suna da zagi za ki ja mana na haka idan na isa da ke ki bar wannan harkar fim ɗin ki zo mu zauna mu ga abin da za mu baki ki fara yi to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba